jama'a assalamu alaikum za a kalli labaran matasha tv farko ga muhimman kanso a cikin labaran za ku ji cewa hukumar shirya jarrabawar shiga makarantar gaba da sakandare ta yammacin afirka wa ec ta ce ta rike sakamakon jarrabawar ɗalibai sama da 200,000 a najeriya hukumar ilimin bai ɗaya a jihar bauchi ta bayyana yadda malamai ke shan wahalar wajen koyo da koyarwa a jihar. wani manomi ya hallaka shugaban 'yan bindiga a kaduna gwamnatin kasar nijar ta rufe iyakokin sama tare da alwashin mayar da martani ga duk kasar da ta yi yunkurin mata farmaki kanin labaran kenan yanzu zan koma domin karanto su suna na haya bala fagi a yau muna talata 21 ga watan almuharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka da ije madina daidai da 8 ga watan ogusta shekara ta 2023 ga labaran hukumar shirya jarabawar kammala makarantar sakandare ta yammacin kasashen afirka wa ec ta kama ɗalibai 262,803 da ake zargi da satar amsar jarrabawa. hukumar mai shirya jarabawar ta sakandare wa a najeriya ta bayyana cewa ta kama ɗalibai 262,803 waɗanda suke satar amsa a yayin da ake zana jarabawar a shekara ta 2023 da kuma 2023 da muke ciki shugaban hukumar a najeriya wanda ofishin sa ke jihar lagos mr patrick areban ne ya bayyana haka ga manema labarai patrick ya ce sun rike sakamakon jarabawar ɗalibai saboda samun su da magudi wajen rubutun jarabawar ya ce yaran da yara ba su dage sun yi karatu ba sun yi magudi a yayin da suke rubuta jarabawar ya ce ɗaliban da abun ya shafa kaso sha shida ne a ciki kuma ba za a saki sakamakonsu ba a yanzu haka ya ci gaba da cewa ba za a saki sakamakonsu ba har sai sun gabatar da kansu ko su kare kansu akan abin da suka aikata na magudi akalla mutane 214 hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a najeriya ndlea reshen jihar gombe ta kama hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ndla ta ƙasa najeriya ta kama akalla mutane 214 da ake zargi da ta'ammali da miyagun kwayoyi a cikin farkon watanni shidan wannan shekara da muke ciki da yake magana da manema labarai mataimakin kwamandan hukumar ndla na jihar gombe mr bello mumini ne bayyana haka a jiya itinin ya ce cikin zagayen su na aiki sun kama mutane 214 da miyagun kwayoyi har kusan kilo 350 waɗanda suke mabambanta a ciki sannan daga waɗanda aka kama 200 maza ne sai dari sai sha hudu mata kuma da da talatin bakwai an gurfanar da su a gaban kuliya sannan sauran suna gaban hukumar ana ci gaba da bincika su mr Bello ya ce yana mai matukar takaici bisa yadda ya ga mata suna shiga harkar miyagun kwayoyi ya ce wanda hakan babbar nakasu ne ga ƙasa najeriya kuma kusan kullum ana ƙara samun yawan wasu daga ƙarshe ya shawarci iyaye su dinga kula da 'ya'yansu da suke zuwa da kuma halin da suke ciki a koda yaushe a nan kuma hukumar tsaron farin kaya ta dss sun ce sun bayar da belin dakataccen gwamnan bankin najeriya da jagoran 'yan awaran ipop da kuma dakataccen shugaban hukumar hana cin hanci da rashawa bisa umarnin kotu mai magana da yawon hukumar peter afunanya ne ya bayyana haka a ya ce hukumar ta bi umarnin kotu ne wajen sakin mutanen da ake zargi a wata sanarwa da ya fitar yan yana mai bayyana hukumar ta yi amfani da umarnin kotu domin sakin mutanen peter afunan ya musanta batun da wasu kafofin watsa labarai kiyaɗawa yadawa cewar an ki sakin mutanen duk da umarnin da kotu ta bayar na sakin su wata kotu a abuja ta bayar da umarnin sakin dakataccen tsohon gwamnan bankin tare da bayyana cewar hukumar ba ta da haurumin ci gaba da tsare shi zargin da ake yi a zargin da aka yi a dinga yadawa cewar hukumar ba ta bi umarnin kotu ba wajen sakin sa sai dai ta ce ta bi dukkanin tsari wajen sakin su kamar yadda doka ta tanada ya ce a doka hukuma na da damar sake kama mutum bayan kotu ta bayar da umarnin sakinsa muddin suna zarginsa da wani laifi na daban musamman na ta'addanci haka kuma hukumar na da damar sake kama wanda aka bayar da beli bayan sakinsa da ta sake yi da sake kama shi kuma masu kallo labarai kuke kallo daga nan ɗakin watsa labarai na matashiya tv za a iya kallon mu adireshin mu na yanar gizo akan youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya eh, facebook mujallar matashiya ko kuma twitter at yan matashiya kafin labarin ya dora bari mu je mu karbi wannan saƙon. to barkanmu da dawa Hukumar kula da ilimin bai ɗaya a jihar Bauchi ta ce akwai makarantu sama da saba'in a jihar da ke da malami guda tal a ciki. Makarantu a ƙalla guda saba'in da tara ne a ƙaramar hukumar Misau a jihar ke da malami guda ɗaya kowanne tare da ƙyar suke ɗaukan darasu. Daraktan harkokin ilimi ta hukumar ilimin bai ɗaya a jihar kareji usman ne ya bayyana haka yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan jarida a jihar ya ce mafi yawan makarantu da ake da su a jihar bauchi babu wadatattun malamai da za su koyar da ɗaliban nasu ya bayar da misali da karamar hukumar misau a jihar ya ce akwai makarantu guda saba'in da tara kowanne malami ɗaya ke koyar da dukkanin darsa a ciki ya kara da cewa haka ma karamar hukumar misau na da dama da ma la'akari da sauran wasu makarantun ko da a ƙwaryar birnin jihar bauchi ma hakan abin yake wanda ake samun ɗalibai masu yawa a cikin aji guda akwai ɗalibai sama da 200 kuma malami ɗaya ke koyar da su ya ce hukumar ba ta da hurumin ɗaukar malamai tare da zata tare da za ta wadata kanta ko kuma ta wadatar da makarantar da su ya kara da cewa makarantun da ake samun malamai mafi yawansu daga ciki mata ne ke koyarwa wani manomi ya hallaka shugaban 'yan garkuwa da mutane yayin da suka je garkuwa da shi wani mutum da aka bayyana shi a matsayin manomi ya hallaka shugaban 'yan garkuwa da ake kira a da wizi a jihar kaduna kamar yadda jaridar daily trust ta rawaito a ɗan garkuwan mai suna wizi shine ya taɓa hallaka 'ya'yan manomin uku a lokutan baya a wannan karan ma dai dan garkuwan wizi ya koma domin tafiya da manomin a gonarsa tare da ɗansa bayan isar su gonar dan garkuwan sai ya ce wa manomin zai tafiya da shi da ɗansa sai suka yi turjiya a nan ne mai garkuwan wizi ya bayar da umarni ga yaransa da ya harbi ɗan manomin bayan harbinsa a kafa ya faɗi kwance sai suka ɗauko wuka domin cakawa ɗan manomin a nan ne kuma manomin ya yi kama shugaban 'yan garkuwan da kokawa har sai da ya samu damar kwace bindigar wanda kuma a cike take da harsashi kuma nan take ya harbi shugaban 'yan garkuwan ya mutu lahira sai dai ganin hakan sauran 'yan garkuwan suka tsere jihar kaduna na cikin jihohin da ake haƙura da noma saboda aikin 'yan ta'adda a wannan lokaci Gwamnatin soji a ƙasar Nijar sun rufe iyakokin sama na ƙasar bayan da ƙungiyar ECOWAS ta yi yunkurin amfani da ƙarfin soji wajen ƙwace mulki. Biyo bayan yunkurin da shirin amfani da ƙarfin soja wajen ƙwace mulki daga hannun sojin ƙasar ya sa suka rufe iyakokin saman ƙasar baki ɗaya. wata sanarwa da gwamnatin sojin ta fitar mai kama da martani ta ce duk wata alama ta yunkuri kai hari kasar a shirye take domin mayar da martaninsa ko da a ranar litinin babu wani jirgin sama da ya yi shawagi a kasar kamar yadda kamfanin ko shafin yanar gizo mai bayar da bayanan jiragen da ke yawo a sama ya tabbatar gwamnatin sojin nijar ta yi gargadi a kan duk wani yunkuri na kai hari cikin ƙasar a shirye suke domin mayar da martani cikin gaggawa ƙungiyar ecowas ta sha alwashin kowace mulki kwace mulki daga hannun sojin tare da mayar da shi zuwa farar hula wanda hakan ya haifar da ce ce kuce wasu kasashen afirka ciki har da najeriya masu kallon mu duka duka a nan na kawo muku karshen labarin na wannan rana ta talata sai kuma allah ya kai mu gobe da misalin karfe shida na na khadija za ta dawo domin karanto takaitattu an madadin abokan aiki ahmad murtala ibrahim shi ke sadan da ku abubakar murtala ibrahim shi ke tata labaran hawa shehu muhammad idris ya haya bala fagina ke cewa assalamu alaikum